A ranar sha uku ga watan Yuni na shekara da uku ne aka kaddamar da Majalisar Dokokin Najeriya ta goma, kuma kamar a lokutan baya, tun daga kaddamarwar aka fara da gwagwarmayar shugabancin majalisar, kafin ma kaiwa ga dokokin da suka ɗauki hankalin 'yan Najeriya, musamman saboda ƙalubale na rayuwa. Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja, ya yi mana waiwaye da akan ce adon tafiya akan majalisa ta goma da saura kwanaki kaɗan ya rage ta cika shekara ɗaya da kama aiki. Ni ina ga ta fuskoki biyu ya kamata a wannan nazari. Na farko akwai gundarin yawan dokokin da suka yi. Ta wannan fuska za a ce sun yi rawar gani kwarai da gaske tun da kididdiga ta nuna cewa sun yi dokoki fiye da dubu ɗaya musamman ma a majalisar wakilai. Duk da dama ita wannan majalisa ta fi yawan mambobi Idan kuma aka koma a ta ɗaya ɓangaren shine waɗanne irin dokoki ne aka yi kuma menene amfaninsu menene tasirinsu ko mirasi wanda ko satin da ya gabata an ce an kirkiri hukumar haɓaka lardin arewa ta yamma kuma kafin a ƙarshen shekaran bara idan na tuna an kirkiri hukumar haɓaka lardunan da ake samun ma'addinai wanda yawanci waɗannan jihohi suna tsakiyar najeriya ne an yi gyare-gyare a dokoki da dama dokokin cin hanci da rashawa dokokin yaƙi da ƙwayoyi dokar kai mutane kotu ko kuma gurfa da mutane kotu criminal justice act da dokar ƙididdikan kuɗaɗe da sauransu to duka za a iya cewa waɗannan doki za su iya tasiri ko kuma suna da tasiri waɗansu an riga an gama kamar guda ɗaya ko biyu ma za a ce shugaban ƙasa ya sa musu hannu waɗansunsu kuma har yanzu suna kan hanya a to saboda haka abin da za a ce shine waɗannan 'yan majalisu su nuna kuzari in dai za a musu adalci. To sai dai idan za a duba abin da za a fituna majalisar da shi, kamar abubuwan bankaɗa da na cece kuce da suka yi ta faruwa tun daga ranar da aka kaddamar da ita ya zuwa yanzu. Farfesa Abubakar Umar Kari ya yi ƙarin haske. Shi kan shi zaɓe da aka yi musamman ma na shugaban majalisar dattijai ya bar baya ga ƙura kuma an yi ta cece kuce wanda za a ce irin kurar tashi har yanzu ma ba ta lafa ba kusan majalisar a ce. a dare take yawwa ana zaman yan marinai ƙwararru na ganin majalisa ta kasa yi wa kanta wankan tsarki akan waɗannan zarge-zarge kamar yadda farfesa Usman Muhammad masanin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar kasu da ke Kaduna ya yi bayani. Cikin wannan shekara ɗaya babu shaka ba zan ce ga abin da aka yi gagarumi ba wanda majalisan dattawa da majalisan wakilai suka yi wanda 'yan ƙasa za su yaba ma su ce wanda da aka yi ya sassauta musu wahalhalu da suke sha lallai ba shakka mutane na cikin hukuba kuma ya dace a ce su nan wakilan da dattawan wasu su ma ko rabin su ma ba sa zuwa gida su ga talakawansu. abin da ke ba 'yan najeriya haushi ma shine a budget din nan ma an ta dambarwa da senate president akan wasu triliyan uku da digo bakwai wanda suka yi niyan kwana da shi yanzu ma ba a maganansa wanda senator ningi ya fito ya bara ya yi magana a gaban talaka ake a idan talaka ake da kudin talaka ake wannan irin zalunci ba zai dore ba majalisa ta goma ta yi kokari na sauya yadda aka daɗe ana kokarin yin dokar da za ta baiwa ƙananan hukumomi 'yancinsu ba tare da samun nasara ba inda kafin kaiwa ga yi wa dokar gyara Sanata Kawu Sumela ya gabatar da ƙudurin kamar yadda ya bayyana mini dabarun da suke son amfani da ita. To yanzu ta inda muka biyo shine shugaban ƙasa ya shige gaba ya kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki na taron gaggawa ya tattauna da su tunda duk 'yan Najeriya suna goyon bayan bawa ƙananan hukumomi yancin su a tabbatar an gaya wa su gwamnoni da 'yan majalisun jiha bukata da hatsarin ci gaba da halin da muke ciki a yanzu. To sai dai wasu 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan ayyukan 'yan majalisar. Awal Musa Rafsanjani ne shugaban kungiyar Sislak masu yaƙi da cin hanci da rashawa tare da sa ido a harkokin majalisar. Na ɗaya yawanci 'yan majalisun nan sababbi ne yawancinsu ba su jima a cikin harkar majalisa ba saboda haka kwarewar ganewa aikace-aikacen majalisar har yanzu ana fafutukar yi na biyu shine akwai da daman su suna ga cewa idan suka bayyana wani ra'ayi daban wanda bai daɗi da shugabannin majalisa ba ko kuma gwamnati mai zartarwa suna ga cewa za a tsangwame su ko kuma su rasa samun alfarmar da ake yi musu Ita kuwa Halima Baba Ahmad mai kungiyar kula da harkokin mata da yara ta ƙara jaddada batun ba ƙananan hukumomi cin gashin kai ne domin su ne suke kusa da al'umma. Wannan doka ta kankama suka dage Allah ya taimake mu local government da ta rinka samun grant ɗinta direct wallahi ba ƙaramin ƙoƙari suka mana ba. Abinda ma muke bukata kenan in har Allah ya sa aka samu wannan ya kankama haka Allah Ubangiji ya tabbatar mana da wannan abu. Ƙwararru na bayyana cewa akwai sauran aiki a a gaban majalisa ta goma duk da cewa tana da shekaru uku a gabanta da za ta yi tana kafa dokokin da za su taimaka wa al'umma kaiwa ga roman dimokuraɗiyya a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.